Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan barkanmu da yau ranar Lahadi 6 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Iran ya ce muddin Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya labudda Amurka za ta yi da na sani. wani bom ya tashi cikin wani masallaci mai cike da jama'a a kudu maso gabashin afghanistan ya halaka masu ibada akalla sha biyu sannan mazauna tsibirin big island da ke jihar hawaii ta amurka na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana bayan da tumbaɗin narkakun duwatsu ya karu to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojin saman najeriya na bikin cika shekaru hamsin da hudu da kafata to ko waɗanne nasarori rundunar ta samu tun kafata mun samu nasarori wannan runduna san da aka bata 1964 zuwa yau abubuwa masu tarin yawa sun gudana kuma ta yi rawan gani a wurare da yawa musamman tun lokacin yakin basasa gwamnatin jamhuriyar niger ta ce ta yi wa manoma da makiyaya tanadi gabanin zuwan damina to ko me manoman ke cewa kan tanadin aka haɗe shi bana haka aka haɗe shi bara kamar eh, yaro ne da iyaye kullum ya yi kuka a ta duk abin ka tambaya za mu maka yi shiru shiru haka kuma za mu ji cewa wasu matasan jam'iyyar apc sun kona wani bangare na sakatariyar karamar hukumar ningi a jihar bauchi daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsa na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran yau dinnan Lahadi ya ce muddin Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya, labar da Amurka za ta yi da na sani. Shugaba Hassan Ruhani ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar ta nukiliya ba da jimawa ba za ku ga cewa ta yi wani irin da na sanin da bata taɓa yi ba a tarihi. shugaban amurka donald trump ya ce zai yanke shawara ranar 12 ga watan nan na mayu kan ko amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta nukiliya ko a'a trump dai ya ce zai fice daga yarjejeniyar idan ba a yi wasu gyare-gyare ba ciki har da wani tanaji na takaita shirin makami mai linzami na iran wanda iran ta ce saboda kariya da kuma tauna tsakuwa take yin sa hasali ma ministan harkokin wajen iran ranar alhamis ya ce iran ba za ta yadda da yin wani kwaskwarima ga yarjejeniyar da aka cimma da manyan kasashen duniya ba wani ban mai karfin gaske ya tashi cikin wani masallaci mai cike da jama'a a kudu maso gabashin afghanistan ya hallaka masu ibada akalla sha biyu tare kuma da rawan da ta wasu talatin da biyu wannan harin ya faru ne 'yan sa'o'i bayan da wasu 'yan bindigar da ba san ko su waye ba suka sace wasu injiniyoyi bakwai akasari indiyawa arewacin ƙasar ta afghanistan harin da aka kai a masallacin ya auku ne a lardin kos mai iyaka da pakistan shugaban 'yan sandan lardin abdul hanan ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ɗin muryar amurka ya ce baya ga harkokin ibada ana kuma rajistar masu kaɗa ƙuri'a a masallacin ya ce yana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai ƙaru Hannan ya kuma ce binciken farko ya nuna cewa wani bam ɗin da aka ɗana ne ya haddasa fashewar. Ko da yake rahotannin farko na nuna cewa wani ɗan kunar baƙin wake ne ya haddasa fashewar. Zuwa yanzu dai bayan da ɗau alhakin kai harin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mazauna tsibirin big island da ke jihar hawaii ta amurka na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana bayan da tumbudin narkakun duwatsu da ke malalowa daga kilawu ya kwararo har zuwa sashen gabas na tsibirin al'amarin da ya tilasta sake kwashe mutane kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa gidaje akalla biyar sun lalace sanadiyar cillowa daga ƙarƙashin ƙasa da tanderu ke yi suna faɗawa kan gidaje hukumar nazarin tundirin ta jihar hawaii ta yi gargadin cewa hayaƙin da ke fitowa daga gidajen da ke cin wuta da kuma tundirin da ke ƙonewa na da haɗarin gaske ga lafiyar jama'a saboda haka a kauce masu babu wani dai rahoton mutuwa ko jin rauni sanadiyar wannan al'amarin to amma ko ranar juma'a sai da jami'ai suka yi gargaɗin cewa akwai sinadarin salho da yawa cikin iska wanda hakan ka iya haɗari ga tsofaffi ko kuma mutanen da ke fama da lalurar numfashi yau lahadi ana zaben majalisar dokoki a ƙasar lebanon a karan farko cikin shekaru tara a baya an jinkirta zaben sau da yawa saboda yanayin tsaro takarar an fi yin ta ne tsakanin gamayyar jam'iyyu da ke ƙarƙashin jagorancin firaminista sa'ad hariri da ke samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya da kuma ƙungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran mata 86 ne ke takara a kujeru majalisar dokokin labarin din mai kujeru 128 wadda ta rabu daidai tsakanin musulmi da kirista an girke jami'an tsaro a tasoshin zaben da ake yi yau lahadi ana kyautata zaton sai bayan wasu 'yan kwanaki a samu sakamakon zaben a hukumance jiya asabar an kama babban jagoran 'yan adawa a rasha alexei navalny da ɗaruruwan magoya bayansa bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin moscow da sauran birane ta a ƙasar ta rasha kan rantsar da vladimir putin a karo na hudu a matsayin shugaban ƙasa 'yan mintoci da isowar navalny a tsakiyar birnin moscow sai aka kama shi da kuma amininsa nikolai liyanski 'yan sandan kwantar da tarzoma dauke da kulake da ma wasu mutane saye da kayan sarki na gargajiya sun afka cikin cincirin da mutane sari matasa a birnin na moscow inda suka yi ta mutane alexei alexandrov wakilin quarantine wani shirin talabijin na harshen rashanci da muryar amurka ke shiryawa tare da haɗin gwiwar radio free europe da radio liberty shi ma an kama shi aka tsare shi na wani ɗan lokaci a wurin zanga-zangar da aka yi a birnin na moscow ya ba da rahoton cewa 'yan sanda sun yi ta dukar masu zanga-zangar da kulaki suna kuma shure 'yan jarida da kafa suna kuma tare su. Ibrahim Kalmasi Garba ke ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Mahadalla manyan kwamandojin rundunar sojin saman Najeriya sun halar a birnin Kaduna inda ake bikin cika shekaru 54 da kafa rundunar tare da tilawa irin nasarorin da aka cimma cikin wannan lokaci. Daga Kaduna ga rahoton Hassan mai na kaina. Manyan kwamandojin rundunar sojojin saman Najeriya daga sassa daban-daban na ƙasar baki ɗayansu sun hallara a nan birnin Kaduna da ake bikin cika shekaru hamsin da hudu da kafuwar wannan runduna. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun ƙarin bayani dangane da irin rawar da wannan runduna ta taka kama daga kafata zuwa wannan lokaci. Mun samu nasarori. Wannan runduna san da aka kafa ta 1964 zuwa yau. abubuwa masu tarin yawa sun gudana kuma ta yi rawan gani a wurare da yawa musamman tun lokacin yakin basasa da aka yi 1967 zuwa 1970 wannan runduna ba a daɗe da kafa ta ba wannan yaƙi ya bayyana kuma duk da haka wannan runduna ya to sun shiga cikin wannan yakin kuma sun taimaka a wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi bayan shekara uku da aka yi na tabbatar ka tuna wannan runduna ta wurare da yawa kamar wannan yaƙi da aka yi na lokacin da chadian rebels suka shigo ƙasar najeriya rundunan agino mayakan sama suna cikin waɗanda suka fafata suka kore su kuma lokacin katuna yaƙi na ecomog da aka yi a liberia da sierra leone wannan runduna ta tura jiragenta wanda suka yi rawan gani wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi da fitina wanda kuma yasa aka samu gwamnatin demokaradiyya a wannan ƙasashe guda akwai wurare da yawa da wannan runduna ta taimaka kamar nan gida waɗannan yaƙe-yaƙe da ake yi da fitinu da ake yi jihohin arewa maso gabas duna suna cikin ah, mayakan da ke ƙoƙarin tabbatar da cewa an kare mutuncin mutane an kare jinaninsu an kare rayukansu da dukkan. mabuɗin bargo abubakar umar tsanni na ɗaya daga cikin tsofin jami'an wannan runduna in ka lura a cikin ƙasa akwai internal crisis da ke ta faruwa wanda sojojin sama akwai gudunmuwa sosai da suka bada wanda yau in baccin ƙarfin da suka nuna da irin jajirtakar da suka nuna da Najeriya Allah kaɗai ya san inda za a shiga. Yayin shi wannan biki kimanin sama da jiragen yaƙi 25 ne suka yi atisayen ƙayatar da manyan baƙi kana wasu daga cikin sojin saman na musamman suka yi saukar lema abinda ya ƙayatar da manyan baƙi a wannan taro. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria. Wai ka ji kidin mutuwa mai bantuwa dose soja. Kun ji kidin mutuwa mai bantuwa dose soja. To a gaida Hassan mai na kaina. gwamnatin jamhuriyar nijar ta bayyana tanadin matakin saka manoma da makiya cikin kyakkyawan yanayin da zai basu su dama guna da ayyukan noma da kiwo yayin da damuna ke shirin kamawa sai dai kungiyoyin mazauna karkara sun ce suna jira su gani a ƙasa wakilin muryar amurka a mai sulamu muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani kaucewa faruwar abubuwan da aka saba gani a can baya idan lokacin damana ya zagayo ya sa majalisar dokokin kasar Nijar gayyatar ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo a hallara a zauren majalisar domin jin irin tanadin da gwamnati ta yi domin walwalar manoma da makiyaya na majalisar dokokin ƙasa alhashi hama asa wanne ainihi shine ya rubuta wa ministan wasiƙa ya bayyana cewa mun taɓa ganin wannan sakaki wanda yake bayan an ƙare shi bika sai mu ji an ce ai akwai iri to bayan kenan mutane sun hara noma menene za a yi da iri shi kuma irin nan da kuɗi masu yawa aka sayi nai saboda ya fi karfin irin wancan hatsi na gargajiya wanda aka sawa a yi hura ko a yi tuwo a'a waɗannan tsarkakakken iri ne mai tsada kenan ya kamata yana hannun talakawa da lokaci ya yi su yi amfani da shi saboda a samu aikin da za su yi su sami sakamako ne mai ƙarfi. a bayanin da ya yi wa zauren majalisar mataimakin ministan muhammad busha ya tabbatar da cewa hukumomi sun tanadi wadataccen iri mai nagarta haɗe da takin zamani da magungunan kashe ƙwari yayin da makiyaya za su amfana da abincin busashe da dukkan wasu bukatun kare lafiyar busashe a tsawon damanar da ke shirin kamawa ko da yake bai fayyace yawan kudaden da aka ware domin wannan shiri ba To koya majalisar ta ji da bayanan gwamnatin? Lalle ni da Nick na gamsu da shi saboda ya bani bayani filla-filla na waɗannan abubuwan wanda ni tambayi shi kuma fatan da muke kiran da zani. In an ka kai wannan iri, in an ka kai wannan eh, takin zamani da maganin kashin kwari da maganin eh, eh, dabbobi kuma da dusa da sauransu ya kamata mutane ma'aikata su yi adalci. za mu samu fa mu gaya ma duk bututuwa ko ina su buɗe idanu su gani ai ma mutane adalci ya zamanto su shiga hannun talakawa. Rashin zartar da abubuwan da aka tsayar akan lokaci ya sa shugabannin mazauna karkara nuna shaku idan talakawa za su mori abubuwan da gwamnatin ke cewa ta yi tanadi domin su a bana kamar yadda za a ji daga bakin abdullahi nino ga jango na kungiyar platform payzan a yankin difa yadda aka hode shi bana haka aka hode shi bara kamar eh, yaro ne da iyaye yi kullum ya yi kuka ke dakata duk abin da ka tambaya za mu maka yi shiru shiru haka nan ne tsakanin mu za a yi ba an yi ne. kowane shekara haka bana kamshi na ya kare mai abin da za ta yi a baɗi kamin lokaci ya yi ta yi shawara da kungiyoyi. Noma da kiwo na kan gaban ayyukan da galibin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu don samar da cimaka yayin da waɗannan ayyuka ke zama hanyar kuɗaɗen shiga a gare su. Kuma bayanai na nunin lokacin da mana ne ya fi ɗaukar hankalin manoma da makiyaya a karkara. Ko da yake sannu a hankali wasu sun fara rungumar ayyukan noman rani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sallamu mana barma wasu gungun matasa karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi sun kona sakatariyar karamar hukumar a jiya Asabar saboda sun shafa sa'o'i suna jiran a gudanar da zaben shugabanni a matakin unguwanni a jam'iyyar APC. Amma hakan bai yiwu ba ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Wani gano da yake amincewa na faɗi sunansa ya yi mini ƙarin haske a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Abin da ya faru shine za a gudanar da zaɓe na ward ward na jama'iyyar apc to sakamakon jimawa da mutane suka suna jiran su zo a gudanar da zaɓe har bayan karfe uku nan kusan an tara gun santar zaben aka ce an koma sakatiriyar local government kafin a je a tara su a mutu jawabi shine suka harzuka wasu suke ga kaman wasu suna an yi ma zaben wasu kuma suka gaba ba a ma musu adalci ba ko ba da a musu adalci ba kafin a farga kawai ya ga wuta wasu matasa gungun matasa sun sa mata sun sa wa karamar hukuma wuta ofishin ciyaman dai da da chamber council chamber da wasu ofisoshi duk sun kone daraktan sashen gudanar da mulki na karamar hukumar ningin kabiru abdullahi muhammad ya tabbatar da batun kona wasu sassan ginin karamar hukumar bangaren eh, admin ne ya kone daga nan dai shiga karamar hukuma har zuwa ofishin ciyaman zuwa council chamber ta ya kama da zan sallah kenan sai ma'aikaci na ya kira ma'aikacin mai kira mu cewa lalle ga wuta ba ta kama a na runtumo a guje kenan sai muka don ka samu wala muka kasa kwanciya din da kyar Allah ya taimake mu da dan ruwa ruwa da kabila ba mu da ta ta ba da gushe ba komai sai muka Allah ya taimake muka kwanciya ta tsaya iya wannan block ba samu ta jumping ta kwasa oda block ba muka samu ka turo kuma do mai ritaya Ahmed Tijan babu gamawa ya ce an ba su fom bayan da aka ta da jijiyar wuya. alhamdulahi bayan da aka yi ta da barwa kaiwa da kawowa an ba da dukkan wa'annan forms da aka nema. To ya batun zaben washe za a gudanar kenan? To alhamdulahi mu dai mun yi korafi a kai abubuwan da aka so a yi ba gaskiya ba kuma ba bisa doka da oda ba. a yau ba yi zaɓe ba kwarai da gaske ba yi zaɓe ba tunda yau ne aka bamu fom kuma fom ɗinnan nan ba a bamu shi ba sai karfe sha ɗaya da minti talatin da biyar kuma ka san a bisa a doka ta zaɓe na apc wato shi election guidelines an ce sai an baka forms ka cika tsakanin lokaci zuwa a awa 24 barista luka musa haruna mamba a kwamitin da jam'iyyar ta ƙasa ta apc ta turo jihar bauchi domin gudanar da zaben ga abin da ya ce. A yanzu kamar yadda ka gani mun raba kayan aiki ne kayan zaɓe forms wanda muka bayar wanda za a kai su har zuwa ƙasa daga state zuwa local government daga local government zuwa world level. Amma kamar yadda dokan APC ta tanada a yau za a yi zaɓen nan ina ga kuma muna cikin wannan lokaci idan kamar yadda ko ina da. biyu da rabi ne yanzu. Akwai wanda yake sai sun shiga jirgin ruwa masu tsallake su je wajensu kana jin za su iya cimma wannan lokaci ko wani za su iya ai already sun ga sun tafi yanzu interview da muke da kai basa nan sun ga sun tafi watakila ma wayansu sun isa sun fara zabe dama wannan abu wannan ai kaman ana yin sa ne a cika doka amma wayanda za su yi zaɓen nan suna can suna zaune yanzu an kai musu kayan aiki na tabbata kuma an fara zaɓe kuma za a yi cikin lafiya a gama lafiya a dawo lafiya A wata sabuwa kuma babban kotu a jihar Gombe karkashin mai shari'a Ibrahim Muhammad ta soke zaben shugaban matasa na jami'ar APC masu kawo Muhammad da aka gudanar a watan Oktoban bara don rashin sanya sunan Musa Muhammad Gidado Musaji a takardar zaben bayan ya cika dukkan ka'ida. Kotun ta umarci jam'iyyar da ta sake gudanar da zaɓe da kuma ba da cikakkiyar dama na tsayawa domin yin takara da kuma soke karar mai kara daga jam'iyyar alhali ana kan shari'a mai shari'a ibrahim muhammad ya umarci da baiwa mai kara musa muhammad diyar ɗawainiyar kara da ta kai naira dubu casa'in abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To madalla a gaida Abdulwahab to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa wanda zai dinga zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc duk ranar lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon najeriya da nijar a cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana hafsat maina muhammad ku biyo mu da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda ta take da kasan busasshen dau. Manazarta sun daɗe suna bayyana muni da illan shan miyagun ƙwayoyi. To sai dai lamarin ya yi ƙamari a daidai wannan lokaci da alƙalma suke nuna cewa adadin mata masu shaye-shaye ya zarci takwarorinsu maza. Wakilinmu a Sokoto Murtala Faruk San Inna ya aiko mana da wannan rahoto. Rabi'atu Muhammad ita ce shugabar ƙungiyar Adon Gari mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata a arewacin Najeriya. Shan miyagun ƙwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa. da kuma zamani da ya zo da shi idan baki yi ke ba kauya ce da can abin ya tsaya ga maza ne yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. kwamishinan na lafiya dr balarabe kakale wanda kwararren likita ne ya ce la'akari da aibun da shaye-shayen waɗannan magungunan ke haifarwa ga lafiyar jama'a shine ya tilasta wa gwamnati yin wannan kiran. da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda ta take da kasan busasshen dau sannan kuma can wajen wannan limbic system din ko shi dut sai ya zama to ya lalace in mutum ya kamu wallahi abin da mahi a alade ne kan ma a bari mutum ya fada cikin wani iftila'i na shaye-shaye don haka haga shi mai sha matsayin wanda an haƙwa na masu samar da ƙwayar wallahi su an manya-manya masu lai wannan maganin mura yana ɗauke da wata ƙwaya wadda a cima kodin an sa ta ɗan kaɗan ne domin ta taushe tari. wasu makitata da su gano cewa akwai kodin a ciki shi sai su dinga tattara kodin din a wannan maganin na mura da yawa kwalba ɗaya kwalba biyu su sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa nan najeriya akan su daga wani bangare na najeriya a yiwu da suna arewa to tun da bai da wani takamaiman amfani mutu gaba ɗaya haramtar da shi a cewar shugaban hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa a jihar sokoto Bahu idris wannan kiran na gwamnatin jihar za ni ce ta iske mu je mu idan aka yi la'akari da kalubalen doka da suke fuskanta a yaƙi da shan waɗannan kwayoyin inda a ce yawancin manya-manyan hukumomi kamar ta jihohi musamman jihohin da suke arewa za su haɗa kansu su yi wannan kiran da babban murya to idan gwamnatin tarayya ta dubi da akari da mutuncin ɗan adam da kuma kare kowane mutum da samun lafiyar shi to za ka cewa idan gwamnatin tarayya ta ainihin hana aiwatar da waɗannan da sai da su to hakikanin gaskiya ta kanta gwamnatin ta samu rangwame wajen kashe kuɗaɗe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, Ranar Talatar makon jiya, gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi inda ta hana shigowa da sarrafa duk wani maganin hana tari da ke ɗauke da sinadarin kodin. Wakilin a Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto na musamman kan wannan batu. Wato duk wanda yake Najeriya musamman wanda yake arewacin ƙasar nan ya san cewa wannan matakin da gwamnati ta ɗauka shi ne matakin da ya fi dacewa saboda wannan abun in an bi shi yadda ya kamata to za mu samu nasarar cin wannan illa da ta mana katutuwa a kasar mu. To wai ma menene wannan sinadari na kodin? Tambayar kenan da naiwa wani kwararren likita Dr. Sale Abba. Wato gaskiya shi ita wannan wato sinadari na kodin din ainihin sa dama an yi shi ne musamman an sa shi sinadarin wato magungunan mura ne don saboda da ya nuna a baya cewa lalle lalle ita ma maganin kodin din a cikin tana da ɗaya daga cikin maganin da magungunan da suke gamsarwa idan mai mura ya sha to amma a gaskiya a kwanakin nan bincike wato na kusa kusan nan da aka yi gaskiya ya nuna kuma ba haka bane amma ita ainihin sinadarin kogin kogin sinadari ne ta wata wato wani sinadari ne da ake kiran jimla a jimlaci ana ce musu opiate so su kuma opiate din nan a gaskiya yana daga cikin illoli yana saba da shi abin da ake kira kamar addiction kenan yakan saba da shi idan aka sha shi fiye da misali haka jiki yakan saba yake saba da shi kamar yadda yake saba yakan sa su koken su zai sauran nauye nauyen irin wayannan abubuwa gaskiya. Dr. Sale idan muka duba da aka haramta wannan kojin din misali kai a ka na likita idan muka duba amfani da rashin sa, me za ka yi cewa kai ya yi daidai ko kuma ba kyauta ba. Ai ya kamata da jimawa wani an daina amfani don saboda gaskiya abu ya nuna cewa ba ma da wani amfani a kan mura da ma gida akwai magungunan mura da wanda kuma ba su da wannan illar da zai da jawo da ke da kuma kamar yadda nake gaya maka ban da ita kodin akwai magunguna da yawa wanda ya kamata a yanzu a ce an daina daina ba wato an daina ba da lafiya. Shin ko hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya na ganin haramta kodin ka iya yi wa tufkar hanci a don a magance wannan matsala na maye tsakanin matasa ga Sule Ahmad Ningi. Kaga yanzu an hana kodin to yanzu kuma suna nan suna ta bincike meye za a yi da wace ƙwaya ce da wace ƙwaya ce za a haɗa kuma ta ba da wannan abun mayen. To ku hukumar me kuke akan wannan? Mun yi murna da wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi. Na biyu in ka ji abin da minista ya faɗa ya ce da pharmaceutical council da NAFTA da Ministry of Health da NDLEA za a sannan a tattauna. To muna jiran. To madalla, to yaya jama'a ke kallon matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka ga rahoton baban gida Jibrin. Mr. Ona Sunday Oce mataimakin darakta ne a hukumar NAFTA mai kula da ingancin magunguna da abinci. 33 containers of tramadol. Do you know I'm from the north? In the whole north now, our youth have been destroyed because of tramadol. Kimanin sundukai ko kwantenoni uku na nau'in magungunan tramadol ne aka kwace daga hannun 'yan sumoga kwayoyin da kuma matasa ke amfani da su wajen shaye-shaye musamman a arewacin najeriya su ma dai matasa sun yi ba da wannan mataki da gwamnatin ta dauka wa'ansu ba su shan wiwi amma za su je su sayi wannan magani su rika sha da kuɗin su da kwayoyi da sauransu a kemis masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hafsat. To yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi matasa masu ɗabi'ar shaye-shayen ababen da ke sanya maye, ku yi wa kanku faɗa. Ku sani fa, ku ne shugabannin al'umma kuma ƙasar nan za ta kasance a hannunku nan gaba. Saƙo daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudan Latin Funa Kayi. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa a gaskiya wannan mataki da al'ummar birnin gwari na jihar Kaduna ke shirin ɗauka na kare kansu da kansu daga har-harin 'yan bindiga da ɓarayin shanu da masu garkuwa da mutane a yankin. Tabbas wannan mataki ya yi daidai duba da yadda gwamnatin jihar Kaduna ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin na birnin Gwari domin ko a kwanakin baya an kashe sojoji goma sha ɗaya kuma aka yi garkuwa da wata amarya. Kwatsam sai gashi jiya wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 27 a ƙauyen Gwaska da ke yankin birnin Gwari. Sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa darin daji jihar Kebbi da Sha'ibu Zidane Saƙonmu na gaba cewa idan Allah ku bani dama a yau domin in yaba wa mai girma gwamnan jihar Katsina, Aminu Bello Masari, akan irin matakai da ya ɗauka akai zaben shugabannin yankuna a fadin jihar Katsina cikin kwanciyar hankali. Da fatan Allah ya taya waɗanda suka yi nasara a gudanar da aikace-aikacen sulami lafiya. Allah ya taya sarƙo amin. Saƙo daga manuka mai ruwa Road puntuwa Saƙo na gaba cewa ya kalaman batanci da gwamnan jihar Kaduna ya yi akan sanatocin jihar shi. wanda hakan ka iya jawo tashin hankali a jihar. Da wani talaka ne wata magana da za ta iya tunzura jama'a a jihar, wallahi yanzu da an kama shi ba tare da bata lokaci ba. Saƙo daga Sada Sa'idu Daura. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi, murya Amurka, ku gaya wa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru 'yan Rafa'i cewa a matsayinsa na shugaban al'umma bai kamata ya dinga tsinewa jama'a ba kamar yadda gwamnan ya tsinewa sanatocin jihar shi Saƙo daga bafa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Sai kuma wani saƙon haɗin gwiwa da ke cewa muna ta yi ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka murnar zagayewar ranar 'yan jaridu ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar 'yan jarida. Sai dai 'yan jaridu na fuskantar cin zarafi daga hukumomin ƙasashe da dama a duniya, musamman ma a nan nahiyar Afirka da Asiya. muna addu'ar Allah ya dafa wa 'yan jaridu baya da ayyukan da suke gudanarwa Saƙo daga Mansur Babawuro na faɗa da baban gida Yusuf na faɗa da kuma Muhammad Dahir da mari da Nura Sani Rajau Radiologist. To da lamun gode da wanda suka samu damar karanto mana aiko mana da sakonni sai a ci gaba da aikowa. To masu raro da wannan maka karshen shirin namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar. wato karfe biyar agogon ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya tayar gabatar da shirin da kuma cibahiro jodo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mu santos nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa assalamu alaikum